يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته في بعد كراتمه a wannan littafi mai tarin albarka ya ɗaliban ilmi kaifa tahfaz kaifa ba kaifa tafham na babban malami a cikin Fadulatu sheikh abdul aziz bin muhammad abdullahi sarhan shi abinda malami ya fara littafi akwai girmama malamai don haka ba za mu ci gaba da karatu ba sai malam babban gida ya zo gaba Eh. mara ismail zaman shi kadai na zai wani iri zo ka taya shi kai mu za ku ilai ne zo ka taya yau waya ka ne ba ka yarda da mutane ba ke za a da fada na muna daren 25 ina ji ga watar uh, hudu watar uh, rabi'u lissani idra annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga makka zuwa madina alif arba'iniya da arba'in da uku ta zo daidai da daren talatin ga watar sha ɗaya watar novemba miladiya shekara dubu biyu da ashirin da ɗaya uh, wa ila madina mun yi karatu suka biyu ko in sha Allah ta'ala yau karatu na uku shafi na nawa kenan eh shafi na goma karatu na uku shafi na goma wajen al'amurin rabi'u ne masha in ban manta ba karatunmu na farko mun karanta muqaddima muka shiga babin umurun mushtarikatun la budda li ilmi min hafi jami' tawqi tafsili ilmi muna cikin tattauna al'amuran da dole ne ɗaliban ilimi a kowane fanni su yi tarayya a cikin ta. in dai suna son su samu nasarar ilimin sai muka yi al'amarin farko addu'a karatunmu na biyu sai muka ƙara faɗaɗa bayani akan yadda addu'a take taka rawa wajen a samu ilimi don muhimmancin ta har ma ya zanto ayin ƙur'ani ya zo da sinadarin samun ilimi a suratul faha fata'ala Allahul malikul haq ولا تعجل بالقرآن an قبل أن يبقى إليك وحي rabbi رب ilma, علما ولقد أهدنا ila-adama. kuma ya zo a hadisi cikin addu'ar da annabi sallallahu alaihi wasallam ya karantar a yayin shan ruwan zamzam mutum ya ce allahumma inni as'aluka imanin kamila wa ilman nafi'a wa shafa'a min kulli da haka sai na umar yake shan zamzam ma'ana ya Allah ina roƙonka imani kammalalle da ilimi mai amfani da waraka daga dukkan imamu shafi'i ya ce ya ta zamban da niyya biyu ko kuma da niyya uku niyyar farko ya samu ilimi niyya ta biyu in ya je farauta ya samu sa'a niyya ta uku ya samu eh, ya samu aljanna sai ya ce ilimi duk duniya sai da ya ji sunan shi sai kuma farauta in ya je farauta in ya fita ba sa'a shine in ya harba kibiya goma ya kashe dabbobin dawa tara in ba haka ba a goma sai an kaso goma aljanna kuma yake yana sare kaga mu'allin shahid wato ya sha zanzan din bukatar sa farko ilimi ne kuma in ka karanta littafin zamzam littafin da aka sanya masa zamzam a zaga ya kawo kissa bayan ya kawo kissar magabata da yawa wayanda suka samu ilimi don zamzam za su sha zamzam kawai don Allah ya ba su ilimi to abina eh, eh, akwai imamu zahabi akwai kaza akwai kaza wanda su kawai za su sha zamzam don Allah ya ba su ilimi ba su da wani buri da suke shan zamzam da shi sai don Allah ya ba su ilimi da irin su wannan mai da'awa ladi wace ce ita ce wanda kodanta ya lalace ta koma haramin maka da zama ta rika shan zamzam don Allah ya tsira mata koda sabon koda ya tsira ta ci gaba da wannan ke eh, wani wa Allah ita ina jin kansar nono ne sanni to sannan kuma muka tafi al'amari na duk wanda zai nemi ilimi ko na addini ko na zamani ya sa ikhlasi a ciki ya gyara niyarsa mun kawo sai muka shiga al'amari na uku duk wanda yake son ilimi ya nisanci sako ya nisanci zunubi a mun kawo maganar abdullahi dan mas'ud akan haka yace ni ina hasashe fa mutum yana iya manta ilimi don zunubin da yake aikatawa da littafin janul akhlaq ar a wa adab sami haka nan mun kama maganar ali ibn hasram game da wasi'u saboda haka duk wanda yake san ilimi to sai ya nisanci sabo yau za mu tashi gaba na hudu shafi na goma cikin babin al'amuran da duk mai neman ilimi a kowane fanni ya sifantu da ita al'amuran rabi al'amari na hudu kira'atu siyar ulama karanta tarihohin malamai siyar jam'i da na tsira, ko tarihin malamai ko tafiye-tafiyensu wajen neman ilimi ah, malam ya ce wa hadal amr wannan al'amarin min an fa'il umur yana da cikin mafi amfanin al'amurra shi yasa za ka ga gidajen media talabijin da radiyo suna iya hira da wasu manyan mutane a arewacin najeriya ne a kudancin najeriya ne a ina gogaggun mashahuran mutane sai ga ɗan jarida yana tambayar su tarihin rayuwarsu ina aka haife su wani ma ya faɗi kauyen za ka yi mamaki ya suka taso ka ji talauci da mutum yake cewa ya taso a ciki ya suka nemi ilimi in a siyasa ne faɗi ya faɗi tashi har ya zama abin da ya zama a yau galibi suna faɗin wannan ire-iren wa'inan tarihi in masu kyau ne suna taimaka matasa an gane ko kawai sai a samu wani babban attajiri a garin wanda kowa yake marmari ya kai arzikinsa sai a yi hira da ya ya samu kuɗin na ya kamar an taɓa hira da mai da ribe Allah ji kansa da rahama ka san ina jin a zamanin ba da baban gida ya gina wani gida sai mai gari da baban gida ne yanzu ya bude gida wanda wannan gidan shi ne gida mafi kyau a afirka a lokacin mafi kyau mafi tsada da yana jin famfo na ba gida ma wani ce a wani ƙasa ne ya taɓa ganin irinsa a ɗin wani take cire ya rai ta wata to an zo dai an bar duniya Allah ya gafarta miki amma abin da nake so na kawo an taɓa hira da ne da ribe ya ce har rake ya kankare ya siya yana sayan kara kara ya siya kaga irin wannan magana ne gari ne zai zama taki kuma ya farkar da matasa masu rena sana'a an gane ko sai su tashi su rike sana'ar hannu biyu albani zare da muke gani ya tinkin tela eh, professor minista fantani ya yi ya yi kaza Nasiru nasiruddin albani babba ya yi gyaran agogo gyaran agogo yake al'allama abu abdurrahman nasiruddin albani da ya taga a kamun jana'i agogo yake gyarawa in ya gyara agogo ya gyara agogo sai ka yi wasu zane rogo menene sai shiga labiri sai ya kare sai fito wayannan suna da muhimmanci kwarai da gaske duk wanda kaga ya zama wani babban yanzu wallahi wani gwamnan da za a nuna maka da za a tara maka gwamnonin Najeriya <coughs> a ce lokacin da suke kamar kai sai ka yi yanzu kai ɗin kaji amma ɗalibi ne zai daure ya gama jami'a ya gama kaza amma kai kana shiga makaranta ka shiga wani kilis na masu faɗa an gane ko yau kun yi wani da wuka kun yi kaza an kore ka a makaranta su ne ire-iren akwai lokacin da aka yi hira da wani ko gwamna ne ko wani babba a kasar da bai kai wata ba ya ce dukkan mu manyan najeriya na da za ka tara mu yawancin mu 90% na mun tashi a talauci ya ce ka gani nan akwai wani takalmi ana ce masa takalburodi abu na kai ma ka sa yi. wani silifas na ma yana zama dogon ya ce a lokacin in mun sa muna jin babu kamar <coughs> to kuma ga su na yau su ne a manya kar ka taba ɗaukan wai wanda ya zama babba a ƙasar ka ya iya zama wani kansila ko wani daman ko wani gwamna an gane ko ko shugaban ƙasa kar ka ɗauka wai a dubai ne aka haife shi rarrafen dubai tasowar dubai balagar dubai da arzikin dubai a nan najeriya da noma iyayensa suke masa makaranta da noma ya taso kar ka taɓa ɗauka a'a wai wani abu ne ba haka ba ai yanzu idan aka bar ka, ko yau in dai kai dan garin biyu na gwangwa ai ka san gidan su honorable mutari da kara ka san gidan su DDP gwamna eh, kada su ka san gidan su eh, abu na ibsi ba wani abu da ba wasu mutane ne na dabu ba abin da suka zama kana iya zama kana iya zama fiye da duk mataki ne na rayuwa in ka yi haƙuri ka jure ka jajirce abin da ake so ka yi ƙoƙari ka jajirce ka yi gaskiya obasanjo manomi har yau ba ka san baban shi ba don baban su manomi ne yanzu da za ka kawo labarin tarihin mulki gwamnan borno zulum shekara nawa ya shuka tasi a nan da duguri bai kai shekara shirin a baya ba direban tafi ne har bbc ce ta wallafa saboda haka abubuwa ne kawai wani sai ka zaɓuri sai ya zama ɗan fanki a harbe shi ya zama kidnapper ya gama rayuwarsa a jeji ya zama mashayi ya mutu da wuri ya shiga zinai iri ta ya wuce lahira suka kawai dama ne ake a wasa da shi ko ka yi makaranta ka ɗan ka zo ka zauna kai ba sana'a ba ba wani makarantar ba kullum kana majalisa in wani ɗan kasuwa yi kuɗi ka ce lukudi ne wani ya yi siyasa an naɗa shi ka ce magudi aka yi kai dai ga kana inuwa kana ta shari'a kan najeriya saboda haka yana da cikin abin da yake taimakawa ɗaliban ilimi ƙira'atu siyarin ulama karanta tarihin malamai in ɗan siyasa ne da je karanta tarihin ɗan gwagwarmaya ya karanta tarihin su nelson mandela bakin fata wanda ya gogwar maya ya sama da shekara ashirin a kurkuku abinda nelson mandela ya rasa shi da rasul amri al-islam in ba haka ba nelson mandela sai ya samu aljanna duk wani malami na addini in zai yi misalin gogwar maya da neman haƙƙin kafasu da sadaukarwa suna kafa suna misali da Nelson Mandela shekara shirya ya furzu da ya zai mulki ma ce wa'adi ɗaya ya isa an yi an yi ƙara yake ya isa amma mai shi ba musulmi ba ka dubi littafin lata zan sai da waye ne ya nusa lata zan ga shi nan sunan shi eh, a izul karni sai da ya kawo bayanin na Mandela a manya manya malaman duniya in za su yi misali na gwagwarmaya kuna yi saboda haka sai ka bibi wani tarihi in kai malami ne na addini ka yi kokari ka samu malam jabar bai daɗe ba kafin ya rasu ya ba da tsarin rayuwarsu da yadda ya nuna ilimi na zan manta ba da wani gari bin jima ya ba da wani tarihi ka ji tarin su albani zari yadda suka yi ne ka fara ma da malaman kasar ka ka yi wannan ka yi wannan to karanta tarihin malaman zai taimaka ma sai ka ce abun ba a sai an sha wahala to shi yasa wa hadal amr wannan al'amar min fa'il umur yana daga mafi amfanin al'amurra fakara ka karanta kutubar tarajum littattafan tarihi ta hanyar taradu yanzu misali idan kana karanta na alamin nubala za ta tarjama masu ibn abbas tarjama ta kaza da tarjama ta kaza shi ne tarihin malam wani tarihin ne shi sai a kama ka tarihin sa daga ita ke jagogon mayar sa da yadda ya nemi ilimi haka za ka kuna kawo ba al-huffazul ilmi na hafizan ilmi karanta tarihin su wa ulama'ul hadith da malaman tarihi hadisi wa ghairuhum da wasu malam ce. tara ajaban wallahi za ga abin mamaki za ga abin mamaki nan kusa ka karanta tarihin malam jafar karatun qur'ani malam jafar ya haddasa alqur'ani amma ban ga alamar doctor ya zo nan ba ai da doctor baya na ko ma habara law habara la tasamahu lillahi ta'ala malam ka ne motar sau da kawai don kai kana da kauri duk nan kai za mu yi zaɓe dauko ka karanta tarin malam jafar ya haddace Alƙur'ani. ya zo wani mutumin misra ya kira shi ya karanta masa alƙur'ani malam jafar yana karanta sai ya gaba misra yana kuka sai ya ɗauka ya burge shi ne a ce ba misra yana ganin ga matashi da ruwan madda amma ba ta juyi yana ta ɓata alƙur'ani sai ka ware jafar in za ka yarda zan karantar da kai tajwidi ka biya ni kuma da jafar yake ai ban da kuɗin biya to ƙarshe da sun zo sun zama kullum zai zo ya share gidan malami ya yi mofin ya je sai masa abin karyawa ya kawo haka malam jafar ya koyi tajwidi da in yanzu ya buɗe wannan muryar a tahajjudi sai ka jira ratsa da cikin jikinta Ka karanta wani nan tare wannan kenan wa ulama wal adil wa ghayruhum da tara fiha ajaban zaka abun ban mamaki walau lal asalin wasu ma ba don isnadi ba ba don an ci an daga wane daga wane daga wane malam wane ya haɗu da kaza a neman ilimi ba wa tawaturul akhbar ko labaran su zo mutawatirai ba la kunti man ba'dul waqa'i da sai ka karyata ta wasu abubuwan da suka faru da kai ba haka ba li'anna al-insana yaqifu mabhuran يعني لأن الإنسان إذا قرأ السير القدماء من العلماء في رحلاتهم وإلقاء مشقاتهم في طلب العلم يقف مبهورا زي تسيا إذا زي ركتين إيه متعجبا زي ما ماشي min kowace azimatin yani min kowace niyyatin don karfin niyyar ku da azamar wa azimi fadi da girman fahimtar su wata alimi da wallafe wallafe ka duba ko nan kusa ka zo karanta bina'ul ilmi ikra bina'ul ilmi da ja'iyati was sabili za ga malaman da suka tafsir da gidajensu suna sayan takardu sai su kama gidan haya da tafsirin sai da ita kawo malamai wanda suka tafsir da gidansu. ba a bai baitahu wa tara kutuban da saman waraja ila bai wa'ada ila baitul kara ya sayar da gidansa ya sayar da littattafai ya koma gidan haya kaje karanta lokacin aka yi gwanjon littattafan imamul jawaliki waye sayar da gidansa ya sayar imamul jawaliki ai mun karanta littafin bin awon ilimi na littafin dama gina mai da'awa mai da'awa ya karanta littafin ka san yanzu wani burok wani waya ya fito sai ya sayar da littattafan sai zai waya ba abu da ya dame ina tuna malali ne gondo wani dogo an san shi haziki ne eh? ya taba sayar da tibinsa ya sayi littafi akwai lokacin da eh, za mu karanta sahihul bukhari a wuraren 2004 haka lokacin waya abun marmarin ya sayar da wayan ke hada da filinsa ya sayar sayar bukari kudin sa ya fadwal bari kai kudin sa ya fadwal bari da kudin mota har ya zo dubu bakwai da dari bakwai yanzu wani ɗari dubu da zai da duk tarin ɗakin sa filin ɗakin sa ya ɗau plasma kawai sai ya sayar sai sai bukari ya zo sai ɗalibi da waya mai tsada duk tarin ɗari biyar ba shi ne kuma yana ganewa ya san bai saboda haka in ka karanta tare magabata gida mutu ya sayar wani dan tsabagen rasa joki ya buge shi ya bashi wani dan tsabagen rasa yana tafiya bashi a kwalbasa ya mutu jahil imamu jahil huwa rajulun faqir min a'ilatin faqira yuridu an yata'allam لكنه فقير لا يستطيع أن يشتري الكتب Ina so ya yi karatu amma talaka ne ba zai iya sayi littafi ba da rana sai dai lebirin ya ajuru nafsahu nahara idza wajada malan ya'ti ila sahibi dukanin kutub wa yati hadha an-nuqud ويقول خذ هذا النقود أريد أن أبيت في دكانك وأقرأ الكتب sai ce ga kuɗin haya na biya zan kwana a shagon tunda da dare ba ka sayarwa in riga karanta littattafai in sauke littattafai shagon nan sai je wani shagon haka jalib haka za ja jama'al jahil a cikin haka jahil ya tara ilimi to kai ga da sarauci da gajiza nasu ka je ka karanta tsarin magabata za ka ji babi guda aka yi waɗanda suka shafi tsarin su don wahala ikra ila tarjamati al-mutaqaddimin min al-ulama alladhina sharibu abwalahum fi rihlatihim al-ilmi zaga mutum ne yamshi fi sahara ma ma'ahu zai tafiya sahara ruwan sai kare sai rika tarar Ta tsarin ta ko bife ka haka zai keta sahara don zai je neman iri. a nan cikin littafin kodwa ta yi sa'ada da muka fassara karatu arba'in da akwai ɗalibin da a shekara nawa ya yi tafiya da kafarsa kilomita dubu hudu da don neman ilimi yanzu da za ta ji wai sun tafi ƙasar iraki sun je iran sun tafi khurasan sun tafi sham duk da kaba ba duk da kaba ya sa ma da yake in za ka karanta sai ka yi sama ma da wanda za ka ji nama ɗanye suka ci kifi ɗanye suka ci suna ji wa sun kawo kifi ana haddasa na sai suka je kifi ana ta ne, sai suna ji muwa. in sun je za su je su gasa hadisi ɗaya biyu zai wuce su za su ga cin kifin ɗanye ana ɗauka hadisi haka ba shi yasa sai ka ga malamai ne sun wannan littafi an ta kakwafa da hannun ka Allah ya baka shekara ɗari kakwafa maka kalla kana kwaba ba za ka iya kwafewa ba ka dubi irin su ibn al-qayyim ibn irin su shaykh al-islam ibn taymiya daga wanda ya rubuta littafi ɗari da sai wanda ya rubuta da littafi ɗari shida da domin da albani silsilatu sahiha mujalladi nawa ya ishe ka aiki ko ya rubuta silsilatu da'ifa ka je ka ga aiki suka yi saboda haka in za ka karanta tarihin su za ka sha mamaki to ta sa idan kai ɗalibi ilimi ne iqra siyar al'ulama karanta tarihin malamai ya yi suka sha wahala suka kare ilimi in kai ɗan boko ne ka je ka karanta tarihin wani soyin kan kowa ne fada mana yana yi yayin soyayya zan soyayyen kanin da daga zai ba da tarihi ko ba wai iyayensa eh, masu kuɗi ba ne ikra hu ka karanta tarihinsa in kai dan boko ne yanzu in kana son ka yi karatu da gaske ba ka karanta tarihin ogan ne kana son ka haddace alkur'ani to yau kai kawai ka nemi tarihin sudan da kansa sudan ba ko san na najeriya ba ogan ka nemi tarihin surai ina ba ta gane gara fa ka zama da hadisi ka nemi tarihin albani babba Na da jina albani haka za ka yi sai ka samu wani malami wanda za ah, a kara gani yankin ne sai a tambaye su a taurarin jin na duniya wa yake birge su kai yanzu misali tafsiri ya so wa yake birge ta malam jafar in bakin ido ba ko ba gaba ne to ya tare malam jafar din ya yi ya kada hanya haka ake yi haka ake yi saboda haka tabbas karanta tarihin malamai yana taimaka madadin makon da da tatsuniyoyi da ake wa yara a riga ba su tarihin irin na malamai saboda haka lalle lalle akan tarihin malamai ba zan manta ba akwai malamin da na karanta tarihin sa sunansa ya kwanta ba ya je ya yi shekara sama da ashirin yana wallafa wani littafi ya kammala yana tafiya a sahara zai tafi garinsa sai ruwan sama da ya karfi ya sauko ko ruwan sama nan zai wanke littafi ya zama babu duk shekara ya Allah ka san wahalar da na yi ka kiyaye takardar nan ruwan da zai daki takardar nan ya dake ni haka aka yi ruwa har ruwa ya yi ambaliya shi ruwa ya ji ƙarshen kam amma takardar ba abu da ya same shi kaga ga neman ilimin ga gaskiyar niyya sai ilimin ya albarka mu yau ko muna neman suna ne kawai a cewa ne kawai sai ga mutu ya yi doro ya su ko ruwa ruwan madarar ilimin suke nema shi ilimi ko in ka neme shi sai Allah ya ɗaukaka ka amma ka neme shi yi suna da shi sai ya don kafar da kai sannan ko kyakkyawan yara da tasiri ina jin maganar malam fantami wannan misali da ya sa birnin walidai wanda ya rubuta ke ya rubuta fesirin musulun sai aka ce to yawancin malamai sunansa yana shahara sama da littafinsa amma da hisirin musulun sunan littafi ya shahara sama da shi sai ya rasu da kai shekara biyu ba amma da yawa ba a san shi ba ka dubi da yadda hisirin musulun ya abuna idan za ta ba kawai ka fi sunan shaka sai ka yi ta tunawa sai aka ce mai yiwuwa shi malami ne mai ɓoye kansa shi bai so a san shi ba ya so kawai yawa addini hidima don bayan rasuwa an ba da sa mutum ne don tausayi ina jin an ce bai taba yanka dabba da hannun shi ba sai dai bayar a yanka masa saboda haka karanta tarihin malamai yana da muhimmanci kwarai da gaske akwai hod na arabic a nan kwalai ah, malama adama na ji tana da kokarin sa ɗalibai in za su yi project yan arabic ku da ku rubuta min tarihin wani sai ta sa su rubuta tarihin malami akwai ɗaliban da masu gudun waje na an sa su rubuta tarihin malam jafar ka kawo hudubobi malam jafar a project nasu to ina jin hudubobi goma a su ne ma sai na samu musu takwas na malam jafar da irin kaga wannan tana da fikira mai kyau tana kokarin dafa ɗaliban don kaga a tarihin da zai gina malamin shi ma zai samu wani mataki da shi ma a matsayinsa na yanzu yana mataki na nce ya gina wa kansa wata hanya ta karatu akwai wani ɗalibi ma da yanzu da muka karanta masa wani tarihin. sai ce tab ashe mu ma za mu fara Ya ce har damu jikina ya mutu in ce a nan za a tsaya yace yanzu za a wuce saboda haka wannan akwai muhimmanci kwarai da ko da malami ne na boko na kaza ɗalibi ya zo rubuta project ya sa shi kawai ya kawo tarihin wanda ya kirkiro course da yake karantawa kaga na ai zai samu yadda ke ce wahala ya nema kamar yanzu wanda yake karanta ilmin aswad forensics ana iya ba su aiki ya ka tare khalil ibn al-ahmad farahidi khalil ibn ahmad yana ciki ko kuma shi ne jigo wajen kirkirar ilmul aswad phonetics wanda daga ilmul aswad din kuma ya kara wa tajwidi armashi dan anan ake gane harafi kaza wuri kaza ke ta harafi kaza kuma shi ya taka rawa wajen kirkirar ilmul arus ilmul arus to akwai ire-ire wa'annan suna da da muhimmanci kwarai da yawa ba darussa da ake da boko in za a koma tushensa ga musulmai da kai kirkiro shi to wannan yana da muhimmanci domin in ka karanta tafsir din mai shi za karanta za ka kuma in kana so sai ka ce sai a wannan ilimin kana son ka fi shi to sai ga abu ya tafi maka daidai na'am na'udu ila kitab wa kutubu tarajum mana yace kutubu tarajum yani kutubu siyar siyar ulama littattafan tarihin malamai mana yace tusaidu tana taimakawa tusaidu tana taimakawa akan ne kafira tana taimaka da yawa wa min amfaya daga mafi amfani littattafai tazkiratul hufaz akwai littafin da ya kunshi tarihin malamai wanda ake kira sa al tuffat wa siyaru alamin nubala kilahuma lil imam zahabi da al tuffat da siyaru alamin nubala duk wannan fa imam zahabi na yi ta an fito da tabaqat tarajumul mazahiri ina hada ta game da littattafan tabaqat na tarajumul mazahiri wa bi kulli hal a kowane hali yan ya dace an yi ta'ada talibul ilmi li nafsihi dalibin ilimi ya sanya wa kansa nasiban wani kaso min kira'ati daga karanta ba su kutubi tarajin wasu daga littattafan tarihi hatta tuƙawwa himmatuhu har ma ta ƙarfafa himmarsa wa tashtadda azimatahu yani wa tadda niyyatahu ya karfa ya tsananta niyyarsa akwai shirin da za ga alhamdulillah bibi sun kawo kusan malaman kaga an hira da su dr mansur sokoto kaza da sauran su dr sani rijiyar da sauran malaman nan sai ka ga ɗalibi a cikin tarihin su ɗin zai riƙa samun darussa yadda allah da ya bayanin tarihin annabawa a cikin alƙur'ani sai ce laƙar kana fi kasa su in ibratan da ulil albab ba kana bisa yusta walakin tasdiqan ladhi bayna bayna da ila akhir al-aya saboda haka tarihi tana da muhimmanci kwarai da gaske tana da muhimmanci kwarai da gaske al'amrul khamis al'amari na biyar qira'atu ba'd kutubi adabi talab bima yusa'idu ala talab al-ilm fi ayi fann min al-funun qira'atu ba'd kutubi adabi talab yani adabu talib al-ilm qira'atu kutubi adabi ɗalibin ilimi karanta littattafan ladubban ilimi amma ne yake qira'atu ba'di kutubi adabi salaf yani adabi talabil ilimi ka karanta littattafan da za su baka ladubban neman ilimi neman ilimi yana da ladubba akwai ladubba ta kashin kanka akwai ladubba ta inda za ka je neman ilimin da littafin da za ka nemi ilimin ka zanto mai gaskiya da sauran a kai ɗalibin ilimi karka mayar da kanka wani watsatsi akwai na dubba tilkal kutub allati sunnifan li tsalabatin ilimi. tilkal kutub yani hunaka kutubun da dafa Allafi, sunni, sunnifan wacce aka wallafa su li tsalabatin ilimi. يتعلم على من هذا الكتب كيف يتعلم دولهم أفعي أبدا ينسي هذا الكتب وكان حنا يجبه يا جسد مقبول معرفة السبيل أفضل من التفكير معرفة السبيل أو الطريق أفضل من التفكير سمعت يا دكتور؟ Eh. sanin hanya ya fi ne ya fi sammako za a je gidan wani kai ba ka san gidan ba ko ba ka tambaya ba da asuba su ka tashi ka fara tafiya kai kawai za ka yi ta yawo kawai a garin biyu daga gidan wani ko ya san gidan sai da ka tafi da awa ɗaya sai daji sai da yanzu da yanzu da jawajen to haka ka san hanyar neman ilimin ya fi ka riƙa ƙoƙarin neman ilimin baka ta hanyar ba shek musa eh, musa da eh, abina mai hula ya kawai wani ne ya zo da baku gudanar takardu an ba su limanta a ƙauyen kawai yana so a zama da kowane lissafi sai an taɓa ko bakin baya karantuwa <laughs> da ya gaya mu na sha dariya <laughs> to kaga a shi neman ilimin ba fa iyawa ne ai yanzu ba wai kawai yau za ka yi tireda kawai ka sai da waken ka ka hada miliyan uku kawai sai ka je ka sari famfas gaba daya ka zo ka zo a shagon ka ba <laughs> ko ba gaba za ka je ne ka samu masana me yake tafiya me ya tafiya me yake kawo shi da yawa eh in famfas ne a damuna damuna ya damuna fitsari kurkusa zai ja kaza kaza sai a a za ka a kan daidai damuna ya damuna kowa yana kokowa da masana ka je kawo dirin tirela biyar wa zai sanyi to kaga haka ake gudanar da lamarin to haka neman ilimi za ka zo ne kawai gaban malami ka ce la ilma lana malami wa littafi zan karanta to shi zai tafi kayan baki ka sauke kaza ka sauke kaza sai ya san wannan zai azaka an gane ko saboda haka dai karanta littattafan da aka wallafa na ladabin ilimi don matsalar da yake faruwa ɗalibi ne yana fama da rashin kuɗi sai je sai wani littafi wanda wannan littafi a ilmantar ta yi shekara ashirin nan gaba ya karanta amma ba shi da littattafan da ya dace ya karanta su daga yanzu kamar ɗalibi ne yana primary school sai ya je sai littafin da lafi fi hajji ne zai saya shi ko ba shi da na firamare to shi yasa mala ya ce dole ne yanzu idan mutum jama'a zai fara karatu bai san komai ba kai kawai ɗau bulogul mana ko an wani hadis a a wani a zuwa koya masa babban jama'a zai ya koyi babban ai zai karanta iya karanta sai ya fassara kaga babban za da dawo da shi baya wannan sai ke cutar da wasu da suke kai yara yaro kawai ya fara hadda bai iya bagi ba daga an kai yaro karami kawai sai shiga hadda. ya ci gaba da hadda da iya baki ba matsalar da yake damu irin wannan yara in ya zo gida yana bin hajjar sai ya manta wata aya sai ya ba ta qur'ani bai san ma wurin ba ina ba ta gane balantana ya hada baki ya kaga matakin farko na karatu shine sanin baki yanzu ko boko za karanta sai a fara turanci sai a fara hada ka da girama birata girama bayan ka san alfabet ka yi hadawa a zuwa a cire maka na furona a ce kaza a ce kaza a baka na haudinta abin da ke damu masu koyi larabci maka ga wani shi bai ma iya bakin bai zai ce zai fara da nahu a tarkibul ladhi yufidu fa'idatan ta masa isan ma jumlatin wakila shi bai ma iya baki ba wani zai koyi na hau kamar mutum ne ba babu tuwo ba miya ya ce to shi gishiri yake so da a mai zai barbada ai dama na hau din gishiri ne ka gani shi na hau ba baya zuwa da wasali rubutu da wasali ma bai iya ba to abin da yake kawowa ya kamata yadda ake zuwa da mara lafiya ayin ka zo asibiti ba ka da lafiya ba kai za ka cewa likita rubuta mun kaza in sha ba a in kai za a faɗa ba za ka zo ba za ka je kefin je ka saya fi ila qabi wa anta marid sai likita zai yi sai in ya so zai tura ka lab da takarda ko ba ka ba ya rubuta a gwada kaza a gwada kaza a gwada calcium a gwada malaria a gwada typhoid a gwada kaza a gwada kaza ai shi zai tura ai ba a ka zai ba ka ba sai an gwada matsalar da yake damun ka shi ke sai rubuta maka magani sai ka samu waraka amma yanzu an je an gwada kalsiyum yake damun ka sai ba ka maganin malaria kaga ba zai amfani ba daidai yake da wanda shi ya zo ga ilimin da yake bukata kuma ya ɗebi wani daban su da matsalar da yake faruwa wani ma bai iya bakin ba a jurumiya za a koya mishi a wake ko alfiya na malik ana bizali mufradin muzakkarin ashir saboda haka galibi shi da abin da yake damun ɗalibai ilimi ba abin da ake masa hawan kawara wala kamar ilimi amma in jinya ne ladab zai ko layi nawa ne a gabansa da ya ga likita likita zai ce sai an gwada fitsari ya ɗebo sai an gwada jini ya ɗebo sai an gwada majina ya ɗebo sai an gwada yawo ya ɗebo sai an gwada kaji ya ɗau kwalba je ta nishi ya ciro kaji amma ilimi ba a masa idan ɗalibi ya zo ya ce yana son ka karanta da shi daga farko sai ka ce zan gwada ka ka iya baki eh to ba shi littafi ya karanta akwai ɗalibin da ya zo yana son mu ɗauke shi koyar da lugha larabci shi yana gani ya gama haɗuwa ɗin nan sai muka za shi interview to maganar da yake maka ɗauka china china ne kaza kaza ne saboda haka ba wai ka iya kaza eh kawai a'a ya gwada ya gwada kawai sai zai ta maka ya hada da qur'ani da tadwiri ba kawai aji za ka bani magwada sai da ruwan ajon har an gama aya da sai baka ji ya ka bada ba wayannan su ne matsalolin da yake bambanta makarantun gwamnati da na private shi na gwamnati kawai kana da wani akan ka sai a ka ba a gwada ka yi kawai turo ka za a yi amma na private ya je ka ya gwada ka shi yasa akwai wani malami amma yanzu ya yi ritaya a na secondary school ina jin eh, gaman da shi ka kawo masa malami sai ya yi wa malami interview ko gwamnati da ta ko da transfer ne Inda ya masu ba da rubuta da bai mishi ba malamin sai taɓa zuwa makaranta a buge wallahi sai da ya rubuta takarda ba ya son bugaggi a makarantar kuma haka aka cire mishi saboda haka wannan shi ne ka'ida malami yana buƙatar gwaji ɗalibin shi ma ne yana buƙatar gwaji to a haka jama'a ke samu ilimi shi yasa ka karanta littattafan da aka wallafa wa ɗaliban ilimi hatta ya rufe ɗalibul ilmi har ɗalibin ilmi ya sani wal mubtadi'u da mai farawa fi talab a neman ilimin kai bai ta'addabu bi adabi talabil ilmi ya zai ladabtu da ladabin neman ilmi, fi ne wajen halartarsa li majlisul ilmi ga ilmi in ban manta ba imam malik kafin ya je neman ilimi sai da mahaifiyarta ta tura shi wajen rabi'a ko waye ko rabi'a ta ko oh, mafiya ta tura su wajen waye ya je shekara biyu kawai a ba ta ilimin ladabi neman ilimi akwai ɗaya cikin magabata zai tafi neman ilimi sai mamarsa ta ce sai to mamarsa ki min wasiya sai ta ce ina maka wasiya ilzimin sidik yarhalu ila talabil ilmi fa qala li ummihi uridu minkil wasiya fa qala usika bisidq ina maka wasiya da gaskiya la taqul illa illa alhaq sai ji yana tafiya a hanya laqiyal lusus quta'a tariq ya abu da barayi tawaga ne suna da yawa barayi sun ce da suka zo kan suka ga a inda ka nuqut sai ta laisa indi nuqut fa qala laysa indi indi nuqud ashe lahu nuqud aqarhu ummuhu nuqud mamar sa ba ka ya kai dinari 120 sai suka kyale shauki sai da yayi wajen mil guda sai tana da wasiyar mamar sa ka lazarci gaskiya sai ya dawo wajen fahimta jama'a akwai kudi suka ce ba kai ne ka wuce da tsaye su kwarin kuwa sai ya da kai ka tsira sai ya ce tazakkartu wasiyata ummi bi anna asu sai ciro musu kudin sai babban su zai to ba ka tsira ba sai eto eh kar Allah ya kama ni na saba za akan na wasiyar da sai sai babban ba baba ni ma fa mama samun wasiya ba kar in zalunci wani abu da nake ba ta sani ba na tuba jayu ko suka ce o oh, ga da ka kuma kuma mun tuba yaro ina za ka je neman ilimin suka bi kuma aka ce duk cikin ba wanda bai yi karatu ya wanda ban da dabai ba to kai ɗalibi ilimi kana karya ina zai an gane ku saboda haka wanda ke da eh, eh, yanzu yaro ya zo makaranta ne ya ce ba a mana ba a mana mun karin kumallo da wuri ba ko yayi wasa a hanya ne to ga tun da yanzu ƙarya ya fara shiga rayuwar ba gwanda ya ta irin wata yaron ba ya zo makaranta sai ko malamin sa ko malamin sa sai malamin sa sai da maka bulala goma don kayi laifi yace wallahi tallahi ba za ka yi min ba yaro karami ce ba zan maka ba yace wallahi ba za ka yi min ba ba za ka iya ba malami wasa wasa don bai sai yaron da magana ba sai da ya ja yaron su daga wanda zai sai yaron na rujiya za a masa ne juna ne da shi ko a'a shi kenan sai yaron ya ce ai mama ta ce ka koya mu idan mutum ya addu'a ya ce bismillah lazi la yadur ma su yashar bil aka da kuma sabar alim sau ba abin da zai cutar da jariya ya ce to yau na yi to da suke malamin ba jahiri ba da ya iya tarbiya sai da kwarai kuwa sai ya sa ba yanzu ba zan masa ba amma da wani ne zai to ai addu'ar ma ba zai karbe ta ba sai ya masa bulala ya ya ya karya masa zuciya saboda haka a labudda a samu na dubba na neman ilimi ɗalibin ilimi kai bai ta'addab ya zai ladabtu bi adabi talabil ilimi fi hudurin ilimin majlis ilimi. kaifa ya haduru majalisar ya zai halarci majalisun ilimi wa fi hudurihi inda mashayikhin ilimi ya zai rika halartawa wajen malaman ilimi wa ma akralihi tare da sa'anninsa ya zai mu'amala da malamansa sa'anninsa ilimi na kasar li'anna ɗaliban ilimi ya ta'allam min al wa ya min aqrani wa yata'allam mimman huwa mimman hum dunahu wannan ka'ida talibin ilimi yana karuwa daga wayanda suke sama da ta ilimi sai wanda suke daidai da shi sai wanda suke kasa annabi ya ilmantu a wajen Allah ya ilmantu da annabawa annabi Musa ya a rage sallah da ya ilmantu ba kuma ya ilmantu wajen sahabbansa akwai ran da ce a fasa tukwanen da aka dafa naman jakuna sai na marke ya rasu a wanke ne ya da bai so a wanke kagari annabi ya ce a yi aski babu wanda ya kalle shi lokacin da suka je aji aka hana su sai matan su sai ka yi mana in ka yi su ma za su haka rayuwa ce ko imam malik ne ko waye adadansa ya je sauraron irin wa'azin yan durmi da yan turbin da irin wanda za ka za a zo kasuwa sai ake jan ta a'udhu billahi min shaitanir rajim sai a tsire wa sarki a'udhu billahi a tsire wa gwamna a'udhu nan sai a yi mata fassara ɗari kowa sai a jiga da ɗan zala da ɗan wane ne <laughs> da ɗan salafiya a gane mu sai ya zo ya naɗe kafa yana tsantsan yana sauraron shi da wani ɗari da zan ya yi man kaji garbi wani wanda tuka tuka da yi sai ya ce a kawai makharijin huruf nasa ne yake burge ni nake kallon bakinsa in koyi makharijin huruf to jama'a haka ake karuwa yi ne haka ake karuwa to shi yasa wa kaifa yu'allimu min wa kaifa yu'allimu man yajhal ana ɗalibi zai koyi ya zai koyar da wanda ya jahilci ne ka sai yanzu ko a ilimin tsarin zamani za ka koyi ilimi ko za ka koyi education shi ilimin ka samu ilimin education din koyar da za ka da ne ilimin shi da wakai mai yu'allimu mai yata ya za ka ilmantar da wanda yake jahili ai ko annabi da method din da yazo wani wuri ya sai kada ku yi sujada irin na rakuni kada ku yi kaza irin na kaza da dabbobi yake kwatanta mu sai ka ji mutane da karanta da suka sani da Allah ya zo cewa kar ku rika alƙawari kuna warwarewa a ko ta ce a Madina in ta yi saƙa sai ta warware ta saƙa shi ne aikin da kawai ta saƙa ta warware wala ta kunu kallafi na fasar gazla min ba da kowace an kasa ta na zona kun da bai bainakum kar ku zanto yadda wani masu ta yi saƙa ta warware ta yi saƙa ta warware ka ce zan baka sai ka ki ka zaki cewa zan baka kana alƙawari kana warware sai yana magana da su bi kadri uquli gurgudan amsulan wani zai ce ya rasulullah mata ta ce ni fari sal ita ma fara sai ta yi min yaro baki in kai ne sai ka ce Allah bi khalaqaka fa sawwaka ba da fi ayi surati mata to ina ba kauye nan zai gane sai ayu sauran sai shi sai a tare sai alaka ibn kana da rafuwa eh to yaya uwar garken sai sai kala kaza misali eh, eh, brown eh, a uwar brown uban brown a ƴaƴan akwai toka-toka shi akwai tsanar yake ce to toka-toka da ba nasa ba sai ke la'allahu wadda zarin a ya da yi wa kakanninsa akwai mai wannan kalar sai asalin kakanni ya ja sai ce wala Allah ibnuka haza da za a hoya sai ma dan nan naka mai wa asali da ya dace akwai kakansa mai wannan kalar to kaga haka ake so a sai yasa akwai malami wanda yake karantar da mu ka san abin da muka yi ta faɗi babu abin da yake wahalar da balarabe kamar alfaben da akwai su a turin sama babu a larabci babu abu da kuma yake wahalar da bature irin kalmomi da akwai a larabci ba yanzu bature da dai kafin to a turanci akwai kafin da ciwo ma ba wai a makogoro ake kira ba kwaisan ba za ta kwaisan ba to fa to ba to a balarabe babu abin da yake wahalar da shi kamar kamar ci don a larabci babu alfi'un sai da alfa'un to shi da aka zo aka ajiye balarabe a aji da aka kaga wanda ya gane kaga wannan bi ne da tarbiyya wanda mai ne kati ne ya to shi kenan da ya zo a kawo da malami a ce ce fi sai dai ce fi fi sai da aka ja kawo wani kwararren malami sai ɗan falle ya ka ya ce ka ce fi yana fi fi sai ce ka ce fi kaga tashuwar fallon da ya ce fi sai fallon ya tashi shi ke na koya shi ne a gane ko saboda haka za ka koyi ilimin ka koyi kuma koyar da wanda ya jahilci ilimin shi yasa za ka ga wani zai yara nan kai ne kai dai hanyar da kake bin dakikin hanyar akwai abin da malaman tarbiyya suke faɗa a cikin turkus tajrid network hanyoyin koyarwa kasan shi koyarwa akwai alatu tajrid wanda alatu tajrid ya kama blackboard wane ne duk wanda ya karanta tarbiyya na zamani allon suna cewa akwai farin allo akwai baƙin allo akwai mai kafafu akwai marasa kafafu idan allo launi kaza za a yi rubutu da launi kaza to sanin ko in za ka karantar da ɗalibai suka ce layan ba kai le mu'allimin ayyar ya tsuluka tsarikar jami'a bai dace malami ya bi daskara nan na wajen koyarwa ba kai kawai mai sanna na titin ɗaya bai dace bal yan bakai lahu an ya tsuluka tsarikar marina ana son ya riga bin hanya kala-kala akwai salo da idan ka bi Dalibin nan ya gane amma wanda bai gane ba sai a canza salo akwai dalibin da in ka baka shafi a dunkule zai ɗauka wanda ba zai ɗauka ba ci aya aya haka ake tafiya ba ga annabi ibrahim ba da ya sarabiyan na da yi wa yubi da suke muƙabala ubangiji na yana kanta yana rayawa wacce ba ta ana uku yi wa yubi to ya annabi ibrahim da ya kawo wani ya kashe ba tsaya sai ya sake canza wani hanya fa allah ya ce bi shamsi ila masriqi fadi biha min a can ba a yi masa kofar rago ba duk da a yi masa kofar rago amma jahilai ne suke sauraron mukabala ba za su gane ba sai aka zo da shi wannan hanya karara Allah yana fitar da rana ta gaba da faɗi ta yamma kai yanzu ka fito da shi ta yamma sai aka kure shi shi yasa za ka karatun Qur'ani yana da ruwa ya kai bakwai dan ne ba ba ka mai sabbai ba in wannan zai maku ya wani ya ji ganewa mina lule wani layi su hairu na mina lule yanzu ka je ka saba da ka je ka je almajirin da ya saba cewa mina lule ka ce ula sai ji ba zai iya faɗa ba kai ma mai ula a ja sa ka lule kai sai zo da lahaja daban-daban sai ya wannan ba kala ɗaya ba ne annabi ko ya kai ashirin da hudu azkar na rukuni azkar na sujada ba kala ɗaya ba galibi ya koyi ilimi kuma ya koyi yadda zai ilmantar da jahili ilimin wa kai bai ta'amalu ma ahli baiti ya zai mu'amala da yan gidansa wa haka za ka nan ba kutuba ka fa ba tsalab da daban yadda za a nemi ilimi taftahu da insani na ta min kai. al-khair al a idza ara kutub allati tu'allimuhu kayfa yatlubu al-ilm yaftahu lahu abwaban kathiratan min wala zai bude masa kofofi da yawa na alkhairi ka ce ni na ta karatu amma karatu baya tafiya bari da ya samu tafai na ladubban neman ilimi to za ka samu fa'idoji da yawa na abubuwan da ka baro wani kawai karya kake yi sai ilimin ka ba zai zauna ba yanzu ga wacce da muka jayi gaskiya akwai kistar wanda muka karanta na ya kudu ba da shi sata ya yi sai tuna shi dalibin ilimi ne ya bari malami yana karantar da su tsakanin magariba da isha a wani masallaci yana da kuwa ƙasar suriya asalin masallacin ma ja hotel ne da gidan giya sai wani sarki ya saya a karni da suka gaba karnoni da suka gabata sai gina babban masallaci sai aka babban malami sai karantarwa yake akwai wani ɗalibi a majalisar a talauci ne sai ake buga misali in ana sa maganar talauci ana buga misali in ana magana kuma haƙuri akan talautin da rashin raki da complex da shi ake yi ranar ɗalibin nan kwana uku bai ci abinci ba don talauci kwana na uku malami yana karatu tsakanin magariba da isha yunwa ya dame shi kasa daurewa yana ji kamar ransa zai da ya ga haka to dama layin gidan layin gaba ɗaya katanga ɗaya ake musu sai dai tsakanin gidan a riga rarraba da katanga sai ya haura katanga masallaci gida na farko sai ya ga wasu gidan ma a haske da mutane a tsakiyar gida ana hira to amma katangar duhu ne ba su nasa ba sai wuce gida na biyu yana zuwa gida na biyu akan katanga sai kanshin girki ya bugi hancin sai ya sauka ya rika bin inda yake jin kashin sai ya kai sa yana bu ya ga tukunya wuta yana buɗewa sai ga doya na da tuwa shi kenan sai ya halarta wa zuciyarsa a wani tsorra gaira bagin wala hali kamanin tsorra fi mahmasatin sai ce ya fada hali da lura da kai ne wuf za ka yi da tukunya duka sai ya ɗau doya kwaya daya kwaya ɗaya ɗauka da ya ɗau kwaya ɗayan ba da ya ciza yana cizawa sai ya tuna ni ba ɗalibin ilimi bugu da ƙari a masallaci nake kwana a ce a unguwar da masallaci yake zai yi sata ka wani waya mutum ba zai sace a masallaci waya bai ɓata a coci ba amma zai bata a masallaci kawai sai ya aje wannan doya wannan da ya ci zan masu ya tofa kawai sai sake hawan abu da ya dawo masallaci yanzu na gefe sai kuka wannan yunkuri da ya yi yana kuka ya yi shi ɗalibin ilimin addini ya yi irin wannan yunkuri an idar da karatu an yi sallar isha an yi addu'a an watsa shi malam yana ɗan ɓata lokaci akwai masu idan da wuri wasu masu damuwa za su zo ga yunwa ya dame can shi yana can jikin garin masallaci ya jingina da kasan da dama su na masallaci ke kwana ya jingina da garin masallacin sai ga ga wani dattijo ya zo da wata baiwar Allah da niƙadi shi da kenan dattijon sai ya yi wa malami wani bayani wani bayani sai malami kawai sai ya kira shi sai ya kira wani ɗalibin fa sai ya kira shi sai ya rage sai ya ce hal an ta ta zawuci kana da aure ne ya rage ai malami na aure kuma ni da ni ba ko gaba kuɗi kuma ina kokuwa da ciki na sai malami ta to wannan dattijo ya ga wannan yarsa mijinta ya rasu wani babban attajiri yana cikin manyan attajirai na gari ta gama kataba amma gidansu bana na yawan haurawa shine ta zo nan a ba da ɗalibin ilimi ta aura kana bukata kaga na biya na na biya jiwa kamar da shi ake yi to da kenan sai ya ce malam ko ina bukata ina da da sadaki da malam ta yi ni zan biya mata dan malam yana iya zama uba sai malam ya cire sadaki sai ya bayar sai malam ya ce ka fita kaɗan in ka ga wasu masu zuwa kaɗan kira su shigo su zama shaida a yawon aka kira suka shigo aka yi aure shi kenan za ki zama kama amaryar da ku da biyu sai amarya ta ce akrama kallah to zai kama ni ina zai kai to na masallaci ai ni zan kama a nan taram da ta kama suka fita daga masallaci suka wuce gida na ɗaya sai suka shiga gida na biyu gidan da mintocin ɗazu ya zo sata shi kenan sun shiga gidan ta kai shi daki ya ga tsararren gida wallahi da baiwar Allah nan ta cire nikabin ta yaga tun da yake bai taba ganin da kyawun ta shire shire sai ta tashi ta je fitin za ta ɗebo doya sai ta ga guda ɗaya a sama an ciza to ita damuwar da kar wani ba ta shigar a sai ta ce ni dai na sani daga ni sai ɗanin babana a gidan wa ci da wannan da ta je ta bari tana faɗa kawai sai an goyi fanta da kuka an goyi fanta da kuka a ran shi da sai gaya mata abin da ya faru sai ta ce ka gaba shi da wa man yadda illaha ya ji Allah mu ka yi haƙuri akan loman doya ɗaya sai Allah ya mallakar maka tukunyar da kicin ɗin da mace mai gidan gaba ɗaya da dukiyar gida to na ga ɗalibi ilimi ya mutunta kansa sai Allah ya samu saboda ko da ka ga wani abu ne in ka zarme ne za ka samu kar ka zarme Allah zai kawo fita sai sa malai ta ba wa aka zaba fara bisa littattafan da suke bayani kan neman ilimi <coughs> ah, <coughs> malai ya تفتح للإنسان أبوابا كثيرة من الخير ومنها على سبيل المثال الثاني المثالي ذكرت بالإنسان الجامع لأخلاق الراوي وأعداد الثاني للخطيب البغدادي يا رب الإنسان متى تأثرت بأم رواية لنا دبا من سورارين وكذا كان ذكرت الإنسان تذكرة الثاني والمتكلم لابن الجماعة الكناني wa kutubul ukhra kathira akwai littattafai wasu da mun suna da yawa fi hada al-mab'ad a wannan littafi sai mu tsaya ne insha Allah karatu mu daga za mu sai da al'amur sadi akwai tambayoyi guda biyu tambayar farko menene hukuncin fitsari a tsaye in ka yi fitsari a tsaye ko ba a ga tsirekinka ba ko bai ɓata jikinka ba ya ban ma gaba kai sarki mai kyau babu ne don akwai hadisi akwai wani hadisi da yake cewa atan nabi sallallahu alaihi wa sallam ba ta kauni annabi ya zo inda wasu mutane suke zubar da shara sai ya tsari a tsaye sai in zai durƙusa in ya saki kayansa zai shiga cikin kwata in yace zai tattara ko za a gane tsiraitinsa sai tsari a tsaye ina fata an gane amma galibin tsarin annabi a zaune ne ya za a ga ruwayar da yake ya zo wajen shara ya tsari a tsaye don a nuna maka ya taba yi a tsaye amma galibin tsarin sa su don haka akwai wanda yanayin bayan gidansa zai fitsari a tsaye ba tare da ya farsa mashin misali inda zai fitsarin yana daidai kwakwata sai ya fitsari in ba zai fansa ma gama kuma za ka yi tsarki mai kyau ko ba za ka tsaye shi gaba ba ne in kuma zai fansa ma shi ne damuwa akwai hadisi isa ɗan yazdada wasu ke ɗan bazdada wasu ke ɗan azdada wani ibn hajar ya kan cikin ce mara yace annabi yace idan mutum ya zo bayan gida ya kafa kafa kaza ya yi kaza ta hadisin da yake ba bawali ko bayan gida duk tsuguna wanda zai maka sauki sai musulunci ya su kawai bukata ya ta kar ya ɓata jikinka wannan kuma ce yana bara addu'a yana son yi aure ina bara addu'a yana son yi aure amma suka gana sanan haka yanzu ko sanan sake yanzu ko sanan ko ba ma mana da mun da kaga wani ɗalibi ne mai gaskiya ne sai kana nan da yawon da siyar rubuta <laughs> so sai kuka da fuska ne ne a magaji da sun magaji ya riga ya wuce <laughs> to muna roƙon Allah madaukakin sarki ya ba sa mace ta gari da duk wanda yake da niyya irin nasa Allah ya ba su mace ta gari mai addini kuma ya hore musu abin auren kuma ya sa musu albarka a ciki wani kuma yace idan ana kiran sallah yace hayya ala salah hayya ala salah kai ma mu za ka faɗa hadisi yace an baka zabi in ka so kai ma ka ce hayya ala salah hayya ala salah hayya ala salah hayya ala salah in ka so ka ce la hawla wala quwwata illa billah haka hadisi yace muna roƙon Allah Allah ya aure da gorayen ya aure da zawarawan mu آه، وين باسنا صنع الله باس صنع ذي البركة مرة صلى في الله باس صنع ذي آرم صنع ذي مغانا ذي صنع wai jama'a mutum ne ya rubuta takarda na sakin matarsa ko ya ajiye a wajen nasa ne ko a fayil ne ko abin sai daga baya ya zo ya ji yaya ya fasa to wani saki bai saku ba eh, ya rubuta saka dan saki sai bai ba ta ba sai ya fasa ya fasu a nan ka rubuta eh, abinan ka bude wayarka ka cika za ka tura wani dubu ashirin da ka zo ka sa ki na abin da na transaction naka sai ka fasa sai ta ya tafi ya je saboda haka in ka rubuta saki akwai almunawara akwai miƙawa to da ka rubuta ba ka ba ta rubuta kuma ya ka ji goro yana tambaya wai ya rubuta kuna ji sai bai ba ta wasu ya ajiye Ibadan must start lọ́dọ̀ jújà. Ṣé ibè bá tọ̀bẹ̀ yá Ṣé àlúrà tó tó lọ́dọ̀ mà? Ko kuma kaza garin kwakule-kwakulen da ita kwakulo wuka mai kai. Ta samu ta Amma in shi yake ki bude akwai sako kaza. ɗauka, ka je ka ɗauka. ta amma sai bai ba da bako a kudin ma'amunan da sai ta da wannan bai saku ba gaskiyar magana jama'a don shi ba a kawai ba zai kare a wuri ba سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين رب العالمين Thank you.